a bayyane yake a zahiri kowa ya san irin takon sakar da ke tsakanin kasar mali da kasar faransa domin a yanzu haka kasar mali ta soke harshen faransa a matsayin harshen da ya zama doka a kasar inda ta karfafa sauran yarukan kasar ta in dai har ta tabbata da gaske ne zargin da gwamnatin bazum take yi wa salifu modi to tabbas hankalin 'yan nijar zai kwanta domin nijar ta fada hannun 'yan anti faransa ne kuma za su iya ƙoƙarin kawowa nijar ci gaba kamar yadda comrade abba sani fantami ya wallafa a shafin sani facebook amma idan har hakan bai tabbata ba to tabbas kasar ta nijar na cikin wani hali wanda ba za mu musu fatan fadawa cikin shi ba a cewar wata majiyar tsaron da ta kasance mai biyayya ga shugaba muhammadu bazum ta tabbatarwa da jaridar air info cewa an farga an yi juyin mulki a kasar saboda abokanan aikin sojojin kasashen waje sun ci amanar bazum ne wanda suka yi alkawarin shiga tsakani tun jiya amma ba su yi komai ba har sai a yau da muka gano komai a game da su an cakawa gwamnatin bazum wuka ne daga hannun abokananta ne su ne suka ci amanar shi a wani rahoton kuma juyin mulki a kasar Nijar ya ratsa da alhazan Najeriya da suke hanyar dawowa daga Saudiya a jirgin sama na Max Air wanda ya makale a filin jirgin birnin Nayami. To a ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaunar da ƙasar Nijar lafiya amin. To masu sauraron mu kada ku manta dai ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye shiryen mu idan mun ɗora.